mun tattaba wurare daban-daban mun je wajen babanmu lamidon adamawa mun kai mishi wannan kuka a karshe dai abinda na ce wannan kuka kukan da muke yi mai da komai wajen Allah mu yi addu'o'i ta haka kila Allah zai kawo mana sauki shi Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karban fensho na kasa reshen jihar Adamawa ke kokawa kan rashin biyan ma'aikata da suka yi ritaya su ciki har da waɗanda suka ajiye aiki a shekara ta 2010 zuwa 2016 da kiyasa ya nuna tsoffin ma'aikatan na bin gwamnatin jihar Adamawa sama da naira biliyan goma sha biyar. Akwai kuma na ƙarin kuɗaɗen fansho da gwamnati ke biya wata-wata wanda rabon gwamnatin jihar Adamawan ta yi ƙarin tun shekara ta dubu biyu da uku. Al'amarin da Comrade Aliyu Sini ya ce ya saba wa tsarin biyan fansho kamar yadda yake a kundin tsarin doka ta ƙasa na shekara ta alif ɗari tara da casa'in da tara. Ita jihar Adamawa bata bi abin da pension law ta faɗa ba. A pension law na 1990 1999 constitution an rubuta cewa idan an kare wa ma'aikata wannan kare ya shafi pensioners idan an shekara biyar ba ya kare wa ma'aikata ba dole ya kare wa pensioners wannan ba ta faru ba shugaban ma'aikata na jihar adamawa barista musa kaibo hakuri ya baiwa tsoffin ma'aikata masu ritayar har sai lokacin da za ta kammala aiki kan sabuwar doka ta biyan kudaden fansho da na sallamar ma'aikata ita hukuma na fansho na jiha suna sa wayannan abu. abubuwa a cikin da budget din su amma samun kuɗin shine masala mafitan shine yanzu haka abin da ake kira pencom a national level sun rubuto mana kuma mun tura musu dokan da house of assembly suka yi draft muka tura musu ba sun ga akwai dan kurakurai a nan so suka turo mana yanzu haka muna duba wannan dokan wani da ya yi ritaya shekaru hudu da suka gabata wanda ya nemi sake sunansa ya tabbatar mani gwamnatin jihar adamawan na biyan kuɗaɗen fansho na kowace wata kan kari kullum dai akan babu kuɗi babu kuɗi kuma kuma ni ban taba sanin ko yadda ake fadi cewa ana kawo su bail out ko kila a dan rage mutane daidai mu ma mu dan motsi tunda har yanzu ma 2011 ma suna nan su ma ana ce ma su 2010 ma suna nan ba settle nasu ba balle a shiga namu na 2012 bincike da na gudanar a ma'aikatar kula da fanshon ma'aikata ta jiyar Adamawa ya nuna hukumar na amfani da wani salo na kasa kudaden sallamar ajiye aikin gida uku zuwa hudu domin rage radadi ga waɗanda ke cikin matsin halin rayuwa ga abin da ɗaya daga cikin tsoffin bukatun ma'aikata da ya share shekara biyu yana jira ke faɗi game da wannan sabon salon. Abin an baka gudu gudu ba abin da za ka yi da shi ba amfanin gaba ɗaya ma don an ba gudu gudu da shi da salarin ɗaya ne ba abin da za ka yi da shi. To goma in za a baka a baka in ba za a iya ba kai ta kurin Allah ya kira ka ma yaran ka za su samu. Sama da mutane dubu goma ne yanzu aka ke jiran tsammani na lokacin da gwamnati za ta biya su su na sallamar ajiye aiki. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.